Bismillahir Rahmanir Rahim, amma ba'ad, imani da ƙaddara, al'imani bil ƙadar. Lallai imani yana da rukunai da yake ginuwa a kansu yake tsayuwa a kansu, kuma baya inganta sai in an yi shi a kansu. Yana daga cikin waɗannan rukunan imani da ƙaddara. Rukunansa guda shida ne daga ciki akwai imani da ƙaddara. Imani da ƙaddara kuma shine imani da ƙaddarawar Allah ga duk abin da yake kasancewa a duniya duniya ko a cikin halittu a duniya da kiyama gwargwadon yadda Allah ta'ala ya sani kuma gwargwadon yadda hikimarsa ta hukunta kuma lalle imani da kaddara yana da martabobi guda hudu ga su kamar haka imaninmu da ilimin Allah ilimi na tun fil azal cewa Allah ta'ala ya game komi da iliminsa ya san kuma zai auku kuma lallai Allah ya san abin da ya kasance da abin da yake kasancewa da abin da zai kasance a gaba ya san su a dunkule da kuma dalla dalla Allah ta'ala yana cewa lallai Allah dangane da kowane abu masani ne don haka Allah baya samun wani ilimi sabo bayan da ya jahilta kuma mantuwa ba ta riskansa bayan saninsa ga lamura yana daga imani da ƙaddara martaba ta biyu imani da rubutu sai mu yi imani cewa Allah ya rubuta duk abin da iliminsa ya riga ya gare shi na ababen da ya kaddara wa halittunsa ya rubuta su a lauhul mahfuz wato allo kiyaye don haka duk abin da ya gudana da abin da yake gudana da abin da zai kasance har kiyama yana nan a rubuce a wajen Allah Allah ta'ala yana cewa kuma kowane abu mun kididdige shi mun rubuce shi a cikin littafi mabayyani ya zo a cikin hadisi lallai farkon halittan alkalami sai Allah ya ce masa kai rubutu sai ya gudana a cikin rubutunsa duk abin da zai kasance har abada yana daga imani da kaddara imani da iradan Allah da mashi'ansa wato nufinsa wannan kuma shine mataki na uku sai mu yi imani cewa abin da yake gudana a cikin duniyar nan to yana gudana ne da nufin Allah don haka abin da Allah ya nufa shi yake kasancewa abin da kuma Allah bai nufa ba zai kasance ba Allah ba a sa kan abin da yake aikatawa saboda kamalar hikimarsa da ikonsa su bayi su ne ake tambayansu yana daga imani da kaddara imani da samarwan Allah da halittarsa wannan kuma shine mataki na hudu sai mu imani cewa lallai Allah shine mahaliccin kowane abu babu mahalicci in ba shi ba babu kuma ubangiji in ba Allah ba kuma duk wanda ba Allah ba to halitta ne na Allah Allah kuma shine ya halicci dukkan mai aiki da aikinsa da duk mai motsi da motsinsa Allah ta'ala yana cewa Allah shi ne mahaliccin kowane abu kuma shi ɗin nan shi ne wakili majibinci ga kowane abu wanda ya yi imani da kaddara to sai dogaro ga Allah ya fike zuwa gare shi saboda dukkan alkhairi daga Allah ake samu wanda ya yi imani da kaddara sai ya riko da sabbuba da aka shar'anta saboda su ma suna daga kaddara ɗin sakaci da rashin riko da sabbuba waɗanta waya ne a hankali ta waya ne a cikin hankali dogaro kuma kwacakwam ɗari bisa ɗari ga sabuba ɗin shi kuma na ƙasa ne da tawaya a cikin tauhidi wanda imani da ƙaddara to sai ya samu rai natsuwa a cikin ransa ya kuma samu natsuwa a lokacin musibu saboda ya san duk abin da ya faru na waɗannan musibun muƙaddarai ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa babu wata musiba da za ta auku a bayan ƙasa ko a cikin kayukanku face bayaninta yana cikin littafi tun gabanin mu halicce ta lallai duk musibar da ta auku a bayan ƙasa ko a cikin kayukanmu ba za ta auku ba face dama gabanin Allah ya halitta ta tana rubuce tana kaddare saboda haka ɗin mai sauki ne ga Allah Allah ya yi haka saboda kada ku yi bakin ciki abin da ya kubuce muku kada kuma ku yi alfahari da abin da aka baku Allah ta'ala baya san dukkan mai alfahari mai jiji da kai wallahu ta'ala a'lam